wannan wukar da kuke gani da ita za mu kashe husna daga nan zan jefa mata ita in kashe ta a cikin minti biyar ɗin da na gaya muku kuma ba za ta sha wahala wajen mutuwa ba kafin a kawo taimako ma ta mutu hakan ya yi kawai duk abin da ya kamata a yi shi kawai tsaya malam tsaya allah kar ka kashe ta me haka Haba yaya. Husna ba ta yi min laifin da ya kai in kashe ta ba. Kawai a rabu da ita na dan wani lokaci. Ki ji maganar banza. Wannan ai zancen wofi kenan. A bar ta zuwa wani lokaci. Matar da ake sa rai nan da kwana biyar za ta shigo cikin gidanki. Wani sauran lokaci ne da ke. Idan dai hanawan shigowantan ba zai yiwu ba. Gwara a bar ta kawai idan ta shigo duk kishin da za mu yi sai mu yi a nan wuraren. Zancen banza kenan. ba ni da wata shawara da zan iya gaya muku akan wannan abin idan kun ci a kyale ta kawai a kyale ta bukatar ku ita ce tawa ni nan da kuke kalluna na kashe mata sun fi ɗari takwas da hamsin a duniya ita kaɗai ba za ta tsoka neman ido ba ai na sani kaɗan da aikin ka ta zo duk ta lalata lamari kawai shi kenan yanzu me zamu mu baka ba yau kika fara zuwa ba ku ajiye kawai ku ƙara gaba ki cire dubu talatin ki aje masa uwar iya duk abin da ya kamata mu miki mun miki a mu na iyayenki saboda babu gatan da ya fi wannan yanzu ya rage naki ke ma ki je ki taka naki rawan a gidan miji ai bilki ba na shayinta musamman ma da mijin ya ce mace mai tsafta yake so ai inda ya tsafta ya rasa a gidan ina da tabbacin wasu na ta share mi shawaye na gode umma na gode umma balkisu ba kya bukatan godiya da ni fa da hajiya uwa ɗaya ba ɗaya muke in ba mu haɗu mu rufa juna asiri ba ya za mu yaya na ce ko za mu karɓo na wajen ninda in yamura haba bulki mu bar shi haka mu bari dai ta shiga daga ciki tukunna idan muka ga abin da bai mana ba in ya so sai mu garzaya mu tafi ƙasar inyamuran ma da ƙasar yarba manya-manyan su mu je mu samo taimako ko don Allah ni kan a bar ni haka a bar shi haka ta yaya ai baki ki haɗin yake amfana ba mijinki ne zai fi ƙaruwa Ya dai yaya? Ba komai. Ba mu guri Yusuf. Bilki? Na'am, lafiya dai ko? Hmm. Ai Bilki akwai abin da na ɓoye miki. Amma ya kamata yanzu in fito in gaya miki gaskiyan magana ko da shawarar da zaki bani. Allah ya sa zan iya. Inna ki tsaya mana dan Allah mu fahimci juna. Kinga, me kike so ki ce da ni? Ai ba abin da zaki gaya min Mero. Haba dan Allah, me kike so da ni? In ɗauko ki in kawo ki ƙauyen nan saboda a share miki hawayenki? Hmm? Duk abubuwan da nake yi na tattara na bari mun taho gurin nan ga hanya an ɗauko mafi sauki wacce za a fitar da ke daga cikin damuwa a raba ki da barazanar da take damun ki amma kin ƙe kasa ƙasa kin ce ki a'a a bari to me zaki gaya min yanzu? A'a yayi hanne hanyar da muka ɗauko ba mai bullewa ba ne kwata-kwata ba da amfani ba shi da kyau na ji malamai suna faɗi cewa duk wanda ya kashe ran mumini guda ɗaya yana da azaba mai raɗi ranar tashin alkiyama kuma sannan zai dawwama a cikin wutar jahannama dawwama ta har abada yayi hannun ta yaya kike so in tashi a ranar lahira da jinin wani a jikina kin ga da Allah shikenan naji sai ki je idan baki kashe ta ba ita ta kashe ki na yadda yayi hanne na yadda idan ta shigo ita ta kashe ni amma ni na yi imani da Allah bazan zan taɓa iya kashe mutum ba ba zan taɓa iya ɗaukan alhakin wani ba so ke ranar lahira in tashi da haƙƙinta a kaina na gwammace ita ta kashe ni komai zan iya aikatawa amma ban da kisa idan ko haka ne an barki a baya saboda mata su kashe kishiya ba yau aka fara ba saboda haka ba kan ki farau ba sai me gaskiya ne yayi hanni amma shi yasa Allah ya yi wuta ya yi aljanna gaggawan me nake da zan kashe ta bayan ko mu jima ko mu dade mutuwa zamu mu daga ni har ita na yadda yaya hanne na yadda mu ci gaba da neman taimako na kare kaina ni na yadda mu fudda ita daga cikin wannan gida amma kisan kai gaskiya ba zan iya ba to shikenan tunda haka kika ce ni na cire na akan ki ki je duk abin da kika ga ya dace ki je ki kayan ki ke bari ki je in gaya miki ni akan kishiya ba abin da ba zan yi ba saboda ita ta hana ni zama kin gane ko ni yanzu dan in zauna da kishiya gara duk abin da zai faru ya faru saboda in zauna da kishiya gara in kare rayuwata ba aure zancen banza haba ya hanni wato jamila ni bana zargin matarka akan wannan lamarin amma ina mai tabbatar maka mata shi umai za ka ga lokaci wani lokacin za ka ga kana tare da mace lami lafiya kuna zaune kana sa ta duk abin da ba ta ja da magana ka biyayya iya biyayya amma daga lokacin da ka bujuru mata da magana a wuri wallahi daga lokacin komai yake canza zani ina nufin daga lokacin ita za ta fara tunanin tafiya gurin boka saboda tana tunanin duk duniya babu wanda zai iya biya mata bukata nan take bukatar ta biya in ba boka ba. yanzu kana so ka ce mai rice ta rikikita mun kwakwalwa kenan ko daya ba ina nufin mai raba ita ma husna da danginta za su iya yin dishiyar da su ga ya dace akan haka wai don't you ask yourself irin kai baka tambayi kanka wani lokacin irin ka ji zuciyarka yau tana can ta canja can gurin gobe tana wancan bangaren wallahi ni ma kaina abin yana daure mun kai amma ni gaskiya bana zargin ko daga cikin su to ai daga lokacin da ka fara yin zargi ko ka ji zargi ai aiki bai ma kama ka ba kenan a malam da Allah kakkare na mu hankali yanzu kake in je in same su in faɗa musu cewa ina zargin su ko kuma a'a amma dai kawai ina so ka nemi kariya ne a wurin boka ko wurin wa <laughs> ai wato boka da aikinsa na lokaci ne kalilan wato bari mu baka ɗaya daga ko ce bi daga cikin disadvantage na zuwa gurin boka na farko kaga da akwai ɓata dukiya mai yawa na biyu da akwai wato salwantar da imaninka rashin imaninka zai zama ka salwantar da imaninka so da haka idan kana buƙatar kariya akwai malamai ina mai tabbatar maka a cikin garin nan ingantattu waɗanda suke yin aikin Allah wanda in ka je gurin sun Allah yadda za su taimaka ma da addu'a to yanzu gurin wani malami kuke so ne a ah, <laughs> ai ga sunan da ya everywhere around the town to shikenan ba iya zuwa yaya ni fa ina ga bai kamata ki ci gaba zama da wannan abu ba ya kamata mu je wajen masana su fassara mana wannan mafarki Kusura ba ta so a fassara mafarkin nan saboda tana ganin akwai wani abu da zai iya faruwa a tsakaninmu. Da wannan kuma? To, ko za mu nemi maganin mafarki? Hmm, to, shi ya kamata hakan ya kamata ne kuma bai yi ba dole mu je mu yi fassarar mafarki. to amma yaya abin da mamaki a ce husan da ka fi so a cikin 'ya'yanki ita eh, take zuwa a mafarki za ta kashe ki hmm. na fi son husna fiye da kowa a duniya na, amma abin na damu Allah sarki dole ya dame ki Allah ya kyauta amin ni fa yanzu har tsoro nake dare in kwanta bacci dole ka zo kawo na rakuɓe a nan gurin taso to ka sha ruwa taso kai fa ka ce min za ka sha ruwa ko taho taho ka sha ruwa Yau, dan albarka ke ma za ki sha ruwan ne alaikum salam baba dije a san da zuwa barka dai babu DJ ya gida dan Allah ki yi hakuri ban dawo da wuri ba amma yanzu abin da za a yi ki je store ki ɗiba shinkafa kwano biyu kayan ɗanɗano jaka biyu sannan sai ki ɗiba man gyaɗa da albasa kawai dai ki je ki haɗa kayan cefanen kawai dai a store daidai gwargwado hajiya na gode Allah isa ka da alkhairi amin ya Allah babu damuwa babu DJ babu damuwa lafiya kuwa babu DJ lafiya kalau amma hajiya idan ba za ki damu ba ina so in dan baki wata shawara wani abin ne ya faru a akan da yanayin da dai nake ganin ki kina cikin damuwa so shine nake son in taimaka miki da koda shawara ce gaskiya ne to ba damuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallon mu a daidai wannan lokaci barkan mu da raka farko suna na malam tasu mai magana aljanu na maradi wanda aka sani da dan gado wanda ni aikin aljanu gadon shi ne a wajen babana kun san mutane aljanu su dai kala-kala ne akwai na gamo akwai na ture kuma akwai na gado akwai aljini wanda ake ce da shi namijin dare mai hana ɗayan mata armi za a gani bai barin mace ta armi yawanci kwata-kwata wani kuma zai bata ta armi amma za a ga yana ta haddasa matsala tsakaninta da mu ta haisa su ragu. wani kuma za a gani ya hana mace haifuwa ne kwata-kwata bai barin mace ta haifu sannan akwai aljini mai bata mutum dukkan lamuransa wani za ga dan kasuwa ne amma za gani kasuwanci kamar zai tafi sai baya kuma wani shi kuma dan makaranta ne ya gama karatu amma aiki sai ga ki samuwa eh kuma akwai aljini wanda yake zuba wa mutum cututtuka a cikin jikinsa eh to ni yanda aiki na inda ya sha bamban za gani a ce yana ma ciwo cikin ka zan ce to ka sa hannu ka rike wannan wurin e eh, matakar ka rike wannan wurin kamun ka saki wurin zai bar ciwo nan take da izinin Allah mutane sun sani ko ta waya ko a fili duk inda kake da izinin Allah zan ma aiki ka samu waraka idan ana son karin bayani kuma za a kira lambobi na kamar haka eh, ko babu kwatance santar ma'ana gane ta gashi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallo da masu sauraro masu albarka ni ne malam Abdullahi Alhikima shugaban cibiyar ba da magani na addinin Islama ta Alhikima Medicine. Ga mutanen garin Damaturu ni Abdullahi Alhikima zan yi aiki ni da kaina a garin Damaturu a ranar 20 ga watan 6 ranar 20 ga watan 6 zuwa 23 ga watan 6 ma'ana kwana uku a cikin garin damaturu za a same ni a nayinawa bypass nayi bypass titin alimarami kusa da kasuwar dare muna nan a saman bene ni da kaina ne zan zo garin damaturu ba yarana ba a zalika mutanen garin gashuwa jihar yobe da mutanen gaidam da mutanen fataskum zan yi aiki a garin gashuwa ranar 24 ga watan shida. mutanen gashuwa da mutanen gaidam da mutanen jajimaji da mutanen babban gida da bai mari duka za su same ni a gashuwa kamar yadda na faɗa ranar 24 ga watan shida zuwa 27 ga watan shida zan yi aiki na kwana uku za a same ni a nan gra bayan gammal lodge gra bayan gammal lodge kusa da gidan mai unguwa ya musaki wuri garin allah mai albarka ni abdullahi alhikima zan yi aiki da kaina ranar 27 ga watan shida zuwa 30 ga watan shida ma'ana aiki na kwana uku zan ba da magani ni da kaina insha Allahu al'ummar macina al'ummar jajimaji da al'ummar da suke yankin guri gaba daya a same mu a locus bayan makarantar mai kwano ma'ana reality idan ka je bayan reality za ka ga gidanmu an rubuta alshikima a nan ni zan yi aiki na kwana uku insha Allahu rabbi idan kin gama kowa mu je ciki sai mu tattauna ai ba zai gagara ba to shikenan hajiya mhm. kai shine ka koma ka kabe to ta ku taso mu tafi taso mu tafi ba ka je ba shikenan Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Gana ta ma da kofin ciki. Ina jin ki Baba Dije. Hajiya. Kina da kirki. Kuma tunda muke tare da ke babu wani abu da ya shiga tsakanina ni da ke sai kyautatawa. Kuma na san lokacin da kike zaune da mijinki lafiya cikin soyayya da ƙaunar juna. kafin abubuwa su fara dagulewa. Haka ne Baba DJ, amma aikin san ina da gaskiyata. Haka nan fa muna fa cikin zaman lafiyar mu. ya canza ya ce shi aure zai yi. shi ya sanya kika kasa kwantar da hankalinki. Kullum ba kya zaune ba kya tsaye. Kullum ba kya cikin gidan nan a zaune. Na sani kina fita ne neman taimako. Babu DJ ba dole in fita ba aiki ma kin san ba zan zauna ba to ni dai hajiya wallahi ina son ki kuma ina son ki da alkhairi shi yasa na ga ya kamata in gaya miki gaskiya wato kin ganni nan a iya adadin shekaru na. wallahi tarihi na babu kyau na yi shige da fice wajen malamai da bokaye da 'yan tsubu wato abubuwan babu kyau wallahi na je wajen bokaye da malamai ban san adadinsu ba to yanzu babu dj kina da wani garanti na wanda ke tunanin zai iya share min hawaye aikin malamai da bokaye da 'yan tsubu yana yi ba wai baya yi ba amma hajiya wallahi ba zan ɓoye miki ba yana da illoli sosai a tattare da shi wani irin illa kuma kuma idan mutum ya nisa a ciki za su iya hana mutum ya yi ibada sannan kuma za su yi ta saka ka kazaman abubuwa wanda hankali ma ba zai taɓa ɗauka ba na yi wasu kwanan nan don haka wa'innan ai duk na san su sannan ga asarar dukiya ba zai taɓa barin kiki tara komai ba ba kuma za ki tsina nawa kanki komai ba baranta na 'ya'yanki shikenan yanzu ki faɗa min me kike so in yi so kike in zira ido yarinya nan ta shigo cikin gidana ta fidda ni kenan abin da nake so da ke ki tsaya ga Allah ki yi sallah sannan ki yi addu'a idan har za ta zo cikin gidan nan wallahi la'azim duk abin da za ta zo da shi wallahi ba za ta yi nasara a kanki ba sannan kuma duk abin da baban usman yake da buƙatar ki yi masa ki yi masa ki canza ki gyara saboda haka ki kyautata masa sannan kuma ki koma duk yadda yake so ki koma ko ƙwarai kuwa saboda bayan na gama rayuwar aure na na yi yawon bin malamai da bokaye tsufa ya zo min sai na ga abin duk rudani ne kawai harka ce ta shedan kuma na auri manya-manyan mutane masu arziki amma ga shi yanzu shara nake yi da wanke-wanke kin ganna nan na cutar da mata da yawa amma yanzu suna can tare da manyan mutane suna auren su tare da 'ya'yansu. hajiya ni kuma nawa 'ya'yan duk sun guje ni sun shiga duniya kawai dai hajiya abu dokokin allah na ji shawarar ki na gode ki tashi ki je zan yi tunani a kai kenan hajiya sai da safe allah ba mu alheri Malam Jamilu, shi lamari na addu'a ba sai wani abu zai same ka ba tukun za ka yi shi. Sannan ba sai an yi maka wani abu ba sannan za ka yi addu'a. Saboda ita addu'a ta kogon mumini kuma garkuwa ce ga dukkan mai imani. Na tabbata ba za ka ce ba ka yin addu'a ba kullum. Eh, gaskiya ina yi. amma dai ni gaskiya ban taba ware wani lokaci in ce yau na zo na domin in yi addu'a ta musamman ba kuma ko sallah ne gaskiya ana sallamewa kawai zan yi addu'o'i na sama sama in tashi in shiga sabgogi na to gabar tamaran ka ji dai abin da ci malam jamilu ya zama dole mutum ya rinka yin addu'a da yawan ambatan Allah akram kallahu kamar ya kenan mutum zai rika yin zikirin kamar zikiri da ambaton Allah da hailala da tasbihi da salatin annabi ba na jin gaskiya yana yi eh gaskiya ne sai dai idan na yi tuntuɓe na kan ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan idan na ci abinci na ƙoshi na kan ce alhamdulillahi rabbil alamin wannan yana da kyau amma yawan zikiri da ambatan Allah yana sa nutsuwa da kwanciyar hankali a zukatan bayi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul ra'adi allazina amanu wa taqma inna qulubuhum bi dhikrillah ala bi lahi. ta dama innul qulub Allahu akbar na'am wato Allah yana ba da misalin bayinsa na gari su ne waɗanda suka yi imani kuma zukatansu a kullum suka nutsu da ambaton Allah sai Allah ya ƙarasa da faɗin cewa lallai da ambaton Allah ne kaɗai zukatansu za su iya samun nutsuwa saboda haka malam jamilu ita addu'a a kowane hali ana iya yinta ko dai halin jin daɗi ko san haka saboda shi Allah mai amsa addu'o'in bayansa ne Allahu akbar insha Allah malam zan dage da yawan zikiri in Allah yadda a gabata malam muna godiya kwarai da gaske kuma in Allah yadda ba ma shi ba ni ma kaina zan dora akan inda na tsaya insha Allah wajen addu'o'i eh, godiya muke Allah saka da alheri Allah saka da alheri to ni dai alhamdulillahi tarbiya daidai gwargwado na baki ilimin muhammadiyya ilimin boko shi ma daidai gwargwado sannan haƙƙinki na ƙarshe da ban tauye miki shi ba shi ne na barki kin zaɓi wanda kike so wanda cikin ikon allah gashi allah ya yi gobe iwar haka kina ɗakin mijinki Abba. Ba na son wannan kukan, ki tsaya ki saurari abin da zan gaya miki. Da hankalinku da wayanku a gidan nan, ba ku taɓa ganin inda ni da mahaifiyarku muka samu sa'insa ba. Tana min biyayya daidai gwargwado sannan ba ta musu da ni, kamar yadda ni ma ba na musu da ita. Don haka ina jan hankalinku. duk lokacin da kuka je gidajen mazajen ku ku dinga tuna irin zaman da muka yi da mahaifiyarku kuma ku yi shi da mazajen ku, Allah sai ba mu mafita gaba ɗaya. wallahi kuwa alhaji ni ma ba abin da zan ci sai dai godiya ba abin da na nema na rasa duk abin da na ce ina so za ka yi min shi kuma ka rike ni hannu biyu don haka abin da zan ja kunnanki da shi shine ke kin tashi baki ga wata tare da mahaifiyarki ba don haka ke baki ga yadda ake zama da wata a aikace ba ai na ja kunnanta alhaji na mata faɗa sosai yawwa hakan ya yi kyau domin akwai ƙalubale cikin zama da kishiya ko kuma in ce abokiyar zama dole ne sai kin kai hankali nesa sannan za a iya zaunawa lafiya kuma ki sani dole ne sai kin ji tsoron allah musamman wajen kare haƙƙinta da na 'ya'yanta Aka ne wallahi alhaji kuma don allah abin da nake so ki yi mata biyayya ki bi ta sau da ƙafa a matsayinta na kishiyarki ko kuma ce a matsayinta na 'yar uwarki insha Allah insha Allah abba zan yi yadda ka ce to Allah ya miki albarka nabila Allah ya muku albarka gaba ɗaya Ke ma kukan zaki kuma. Ma kukan za alaji. Ke din ma? Mm. a to. To dukkan ku dai kukan da kuke so ku yi kenan. To tashi ki bi su ku je ku yi ta yi can ko? Yarinya za ta tafi lokaci daya da na ina jinki don allah ki ɗauki huɗubar da abba ya miki insha allah wallahi kar ki ɗauki huɗubar umma burki da mama saboda ba hanyar allah suke bi ba ki da allah dakata abba ya san matsalan mata ne ko kuma ya san matsalan zama da kishiya ne zan ɗauki abin da naga zan iya ɗauka a cikin maganganun shi amma ilimin zaman gidana umma da umma balkisu su za su koya min su Allah ba hanya Allah suke dora ki ba ke shut up da Allah ke min shiru kar ki bata min rai idan ba za ki iya zuwa bikin nan ba za ki iya zaman ki a gida ba zan boye miki ba zan shiga gidan Jamilu ne saboda in zauna ne kadai da umma da umma Balkisu da kuma waɗanda suke taimaka mana mun sha alwashi matan Jamilu ba za ta wuce wata ɗaya a gidan ba sha Allah ba komai Allah ya san duk shirin da kuke yi kuma su ma ya san shirin da suke yi ba 来时的火。kaga mutumin ba amarya mai gyara mutum shi da ai ango ango ango ka sha kamshi eh daga wannan ba daɗi wato ka san me duk fa na sallami kowa da kowa a mutanen nan kai gaskiya magana ta Allah ina mamakin san kuɗin mata wai dan haka ma foyi wai dan unguwar mu ɗaya da su to yanzu kuma me rage ina muka nufa a me rage kuwa ai ina ganin ɗunguma za mu yi gaba ɗayan mu mu je a je a siyi kaza siyan baki kunga da Allah ku dakata ni fa auren nan ba na saba ba na yi aure shekara aru aru duk wannan abun ba wani sabon abu ne a wurin a malam mu kaga mu fa ba ruwan mu goyi yanzu ka fara ko ba yau ka fara ba mu dubba shi muka sani ba abinda nake so ka tana kai fa yau an gode kuma ka tana can gida amaryarka tana jiran ka jira amarya ko kuma uwar gida ba don haka tuna min lokacin da na yi ƙara aure wallahi da kyar na shiga gidan abokina da dafa dafi to ni babu wani abu da zai tsorata ni wajen na ƙara aure ko mata hudu na yi babu abin da zai hana ni shiga cikin gidana Allah ku Bismillahirrahmanirrahim. here. Uh, Allah tabarakallah gida fa yayi ha ikon Allah bayan Allah muna shirin zuwa mai muku maraba duk kun cika gida da hayaki kin san Allah da kyar ma sai yanzu na fara ganin su ina za a gansa hayaki ikon Allah amarya an iso kenan Allah ya iso wanta ko zan iya sanin kewa ce ce Allah ya baki lafiya Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ya cikin islam din wallahi tun dan mu dai mun yi asibitin amma har yanzu jiya iya amma kuwa kun je kashiful ali ina ne kuma kashiful ali kashiful ali ai ni ban taba jin wannan sunan ba <laughs> to nan ne sha yanzu magani yanzu su ne kat su kin san ba da ka suke ba da magani ba suna da injina na zamani ka isani na san da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 ina waɗanda lamarin rayuwarsu ko kasuwancinsu ta taɓarɓare ɓangaren iska jinnu sihiri ko samu ina masu matsalar sanyi na infection ko gonorrhea syphilis ko genital herpes matsalar rashin haihuwa matsalar ciwon koda matsalar ciwon hanta matsalar hawan jini matsalar diabetic ciwon siga tare da matsalar basir mai tsiro ina masu fama da matsalar asma ko cuta mai karya garkuwan jiki wato hiv Ga duk mai fama da waɗannan cututtukan da muka ambata sai ka garzayo cibiyarmu ta kashiful alil. Duk muna ba da magani insha Allah. Wannan yarinya shekara da shekaru babu lafiya ban samu sakewa ba. Amma yanzu kana ganin hankali na a kwance. To amma ba kya jin wani ciwo a jikinki ko kafa ko baya ko kai? A'a ko kaɗan. Amma in za mu yi gudu fa sai na tsere ka. Kai abin na ki, zaki. za ku same mu a babban cibiyarmu da ke maiduguri babban layi daidai gefen masallacin yarubawa saman bene a jihar kano kuma muna ƙarshen titin zurar kusa da outpost police station cikin tsohuwar tasha a jamhuriyar niger muna babban kasuwan maraɗi kwanan gidan fata grand marche de maraɗi cikin tsohuwar likitan maka a birnin tarayya abuja muna kuje tipa garage titin union home p&d plaza sannan a jihar gombe muna gadan malali biro cikin ummi plaza kashful ali ta shirya tsab domin ku to sai kun zo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 a muna gabatar muku da sabon fim ɗin mai suna kishiyata ga 'yan downloading wanda duk wanda zai sauke wannan fim ɗin a downloading kuma ya sayar ma mutane lallai sai ya sai wannan poster mai suna kishiyata kuma wannan poster ta hannuna ita ce lasisinsa ita ce rasif ɗinsa da zai saya ya manna a shagonsa da yake sauke fim ya sayar sannan muna da agent agent wanda muke da su na garuruwa da dama kamar a kano muna da abba dan ujile a kaduna muna da ibrahim kaduna muna da ejin azariya shine bashir ibrahim gyada a daura muna da Nasiru daura a sokoto muna da umar sokoto a abuja kuma muna da najib jabi sannan muna da sauran diloli da ke faɗin najeriya gaba ɗaya wanda duk idan kuka je za ku isa mun wannan fosta ta kishiyata a matsayin ku na 'yan downloading wanda za ku saya a wurin su ku je ku manna a shagon ku domin ku rika sauke kishiyata kuna cin gashin kanku kuna cin gumin kanku domin shine hanya ɗaya tilo kaɗai da za ku iya cin halakun ku duk wanda bai bi wannan tsari ba to ya tabbatar da cewa ya karya kare tsarin doka kuma doka za ta iya ɗaukar mataki a kansa a ko'ina ne sannan duk waɗannan mutanen da na lissafo duk wanda ke downloading a wannan eriyar. zai je kai tsaye ya saya a wurinsu domin ya manna a shagonsa ya rinka saukewa yana cin halak ɗinsa kuma sannan kin bin wannan doka saba ma doka ne kuma idan aka mutum doka za ta iya yin a aiki a kansa kowane ne saboda haka domin tuntuɓa za ku iya kiran wa'innan lambobi na